da sa gandu ke wannan wasu bai san me zaɓe ba bai san me faɗuwa zaɓe ba bai taɓa tsaya takara ya ci ba ko ya faɗi shi zaki wannan abu da ya san wahalar siyasa ya san wahalar zaɓe wallahi bai sani ba a dubu biyu da sha biyar bai san kamai ba baya da niyyar ma ya fudda rai ya giving up kwankwaso ya ce kai ne ɗan takarar gwamna aka ce sami na na komai kwankwaso ne mar da form da ticket da komai kwankwaso ne mar ko aka ɗauko jere gwamna salin Allah ce ga ta zo kawo a 2019 da mudin da su malam shekaru an buga zaɓe me ya sakamakon ya kaya mutumin da bai taɓa bai takarar kansila ba abba abba gida gida shi ya zo ya buga mu da ƙasa ya ba mu ƙuri'a rata dubu ashirin da shida da wani abu ya buga ku da ƙasa wallahi lazima a wannan lokacin aka yi alfarma aka ce in su muka ce mun yadda aka je abuja wanda suke alfarma suke alfarma aka kau da kai muka dawo bai san ciwon abun ba kamar ya me kake so ka ce